thank you sauri zo mu wintoto wintoto wintoto na raina yaya shi ne za ka daɗe amma dai tsakani da allah binto banda tsiyarki keken nan fa ba cewa aka je karɓo an aji ana jiran ka cewa aka je ka sato ita kuma sata sai an ba a hankali sai an yi sanda sai an bi ko amshi A'a, hawa mu tafi. Ni za ka karɓa. Fara hawa mu tafi. Ni wallahi sai ka karɓa. Dan girma in yayin kike hawo mu tafi kar. Ruwa baka ga da na. Ah! Wan wan wan wan wan. Hawo mu tafi. To shine ya ja min aji. To ina na ga aji? Yo ai inda ina da aji da tun na ja shi a gurin mutanen baya. Mm. Ka ga yarinyar nan? mari fa ai hadda marin alatsi na uwar mai ƙarya na mata amma fasa mata baki fa na ce kai ni dai na naushe ta kuma naushin da baki zai fashe ya fashe bai fashe ba Allah masani ah, yau wajen zaman binto binto to binto Allah kamar ya nake tafiya haka ana wani tafiya kamar tsoho ni fa kakka yadda ni fa ban ji kuma muna gudu ba ke wannan gudun da muke kokun kuru ba zan iya kamun mu ba <laughs> ai an samu yadda ake so wai zaki ya ce an samu wai yau zan fadi ya ce na ma abin da nake jira kenan masoyi na zan fadi fa <laughs> kanki na mu masoyi wallahi tsoro nake ji wallahi ba za ki wadu ba wallahi zan fadi wallahi ba za ki wadu ba ke wallahi zan fadi nan fadi mu tafi fi fi fi fi ma ka ga na hanya ka bige shi fi ni wannan na gani na kaɗai eh an gama magana ta kare <laughs> abin da nake jira kenan ki ce <laughs> Heron nan nayi nayi iyayi na kin kike bani irin wannan wannan dokar. Da wannan order. Wannan order ita na rasa. Eh. Tun farkon haɗuwar da ke nake son ki ban izini ne gudu. Mu dinga tafiya fi. In kaɗai uban kowa na ga uban da zai kaɗe ni ina kan ki. Masoyi. Kai duk Najeriya ba mai hana ni ne gudu. <laughs> Masoyi. kar in rasa binto ni dai gwara kar ni kar in rasa binto dan ce gwara hama hama mala za ka tsaya mana akan hanya ba ka da hankali ne? Hmm? ba ka da hankali? ya hankuri mahaukaci ne kai za ka ka suri mutum Allah ya baka hakuri za ku tu kuna dukan mutane Allah ya baka hakuri na rantse da Allah Allah ya baka hakuri hakuri fa nake baka bawan Allah wallahi in maka hakura ba yanzu nan ka rantse sai ka take ni sai sai yi me za ka yi kuka eh kuka aji sha sha sha marasa hankalin banza yadda lalatattu mun yadda ta dai rake rake da mutum Allah ya maka haƙuri cire tak hmm? na ce cire tak ni a garin nan a rasa wanda zai ce tak sai ni ni ko wani ganganci ne zai sa in ce tak ai babu wani dalili da zai sa in ce tak a ji tsoro ba ni ma fa cewa tak a ji tsoro da ka ce tak din ma a kai dam Allah ya maka haƙuri Allah ya baka haƙuri. A'a, tak, wani zan ce tak, a kan me zan ce maka tak? A za a ce tak, tak ɗin a je tak. Kai! Wannan ya ce kai a kwanjin ma za a mai da kuɗin. Ni ko ko sa rana aka yi ban fi naman dubu uku ba. Wannan ya haƙuri, za ka ce mai ya haƙuri. Wayo, Allah! Me yasa baka bi shi ka da ke shi ba? Wa? Shi din mana. Wannan fa kwanjinsa in saniya ce. A kwanjinsa mahauta za su mai da su Ni kuma gama ɗayan an sassara ni yanzu a sassara ni ban fi naman dubu uku ba. Kai dai baka da ƙarfi ne. Au, au, to. Allah ya raya ni yanzu na gane nufin ki wato je a kai ni ko? Hmm? To ta Allah ba taki ba. wallahi kan je ka bi shiga da ke shi ka nuna mai kai jarumi ne. A a a kan wayannan fa ma mu ba jarumai bane. Ni wallahi. Ya ci zubin to. Ya. Hmm? Ni fa akan ki kukan nan komai ma sai ya faru. Ki kyale shi. Ni ki y'a yafe mini nayi kuskure ɗaya na ƙarshe. Ni wallahi ne ne yi ne ne ne ne mana raken mu mu tura ne kawai oh hmm, kina ji kina ji binto binto binto kin ji ma kuka yake a ah! nora ina mama mai daura na gode lafiya zaki maman baba galadi madan musa hai maman mai daura yo na ga ɗan malam gabin toto, duniyar soyayya Allah yi ma ƙarshen gaban ƙaramin hukuma Ɗan malam farin wata bintoto tauraruwa. Allah ya ma wazirin daga ci. Kai, Allah zai nuna mana ranar auren ku. Ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya ku tare. Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya. <laughs> Akan ki hedai aka ne binto. Dingan dinga dingan. Shekaran nan noma ta kyau. Wallahi. Allah. shi yasa na gaya ma mutumina na so kana nan wallahi kai kai amma gwara wannan shekara din da Allah ya kai wacce kaga ya mutu ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutun da uwansa ka da mutuwar bin toto. warar ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo yi wanda bai iya ba a ciki idan aka baka toto. Duk garin nan a mata mu mun ɗebo kwanakinmu da dama. Hadda ɗan ɗan banda bincike saboda kanka jawo mai shi ma zan iya cewa hashi. An malam kenan. Ha wannan malam ɗin na farko ne? Mu nemi wajen huta ni ma na yi ne. Kamar wani wanda ya yi marisa. Yawa sai an jiwa Asiya! Asia. Ah, Malam ka shigo? Na shigo. Wa ya ɗauke keken nan? Keke kuma? Ai ko baya nan. To ina ya shiga? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta. Ke da ke cikin gida kuma? Da inda wa kamata ya sani. Eh, ni ce. Amma to to ina jin dai to ina ga dan malam ne ya dauka ya shigo gidan ne ya shigo na ji motsinsa amma kafin ya shigo din ya ce min zai je tambaye ka ka ara masa kekenka za su fita da shi da buntoto wannan shashashar zai dauka mun akan keke bai je gunka ba ne ya je na ce ba zan bayar ba <laughs> to ai ko na san shi ne ya ɗauka amma ya cika ce, 'dan keken da nake zaga shi zai mai da abin yawon sa na lalaci a'a malam kakkai masa baki shaidan ya ƙara samun nasara a kansa to ai ko zai zo ya same ni wallahi sai na cin masa kai hakuri malam ai na ga yarinta ce yarinta wanda a shekarunsa za an masa aure zai iya rike mata ha to banda abin malam ga neman auren ya tafi ai auren sha sha sha ke wallahi na ga da sani kima ake wasu abubuwan nan wallahi da sani na kuma a'a to in banda abin malam tsakani da Allah idan ɗanka bai ɗauki kayanka ba kayan wa zai ɗauka. Haba. Malanabin toto soyayyen haɗin Allah ba haɗin mutane ba. Gaskiya ba mu abin da ya kai soyayya daɗi. Soyayya? Hmm? Wace soyayya? Bayan ka kasa nuna duniya za ka iya komai a kaina. To, me kenan kike nufi a dole faɗa haka na fara tunanin ma ba ka so na haba bin toto me ya kawo wannan maganar kaga dan malam ka ki halin malam dan malam na bintoto a ce da kai dan malam a ce da kai dan lima rago da wutsiyar kare eh malam ya ce ku ka ku allo kai karatu kai ka dauki gurbi kana kadawa kaga zaki na bintoto hmm. eh na bintoto, ikon Allah ba dai yaro wallahi kai ko babban ma sai yayi da gaske hmm. eh Allah kai mu aron ku da bintoto a shaharka kai a ce da kai dan mana a ce da kai dan liman ya sa ka baka dan mutum da kuma ayya godiya na gode dan malam kaga an gon bito ta godiya na gode godiya na gode Allah ka Allah ka mu auren ku da bito ta mu kai kaga masallacin kura mai suwa da yawa kai abin ta ita akai ba shi wannan zabin ka kai ne zabin ta Allah kai mu ku a shaharka da ka bashi takalmin dan wanda ka bashi keken nan dan farin ciki na eh? malame keken nan nan farin ciki na? Ni kuma na bada keken nan tashin hankali na ba? Eh? An malaka gyanin ba. An kan fito ta iko eh. Allah. To, bikin gosha harka. Kin fi kowa sanin keken nan ba na ba ne. Na malam ne. Na ruwa na ni Allah ya an bashi. Mm, ko ba za ka iya yin majinta saboda ni ba? A. Ah. Mm, ka bashi inda kana so na. Ye, ye. Mm, Me? Ka bashi. An kan fito ta iko Allah. dauki kaje dauki kaje dauki kaje kai kaga angon bito ta ikon Allah dauki kaje kaga dan malin kaki halin malin a kira kaga dan malin kira ka dan liman dauki kaje bito ta ikon Allah je ka bito ta shi ake kira shi dan malin ni ban gaji da kirarin da yake mu ya dai zan miki dai zan miki Allah kai mu kai ni kuma in ka ci gaba da nan ba ni da abin da zan baka sai binto ni wallahi binto ta kuma hurumi na ce kuma kai in ka ci gaba kirarin nan ba ka ɗau hanya ka tafi ba wallahi zan kwace keken zai yi ba ka ajiye ka tafi kawai ya ka zan mata ya je zan miki kiraro ya je zan yi miki to ni je ka ina hmm? jinta bintoto bintoto Binto ta tawon kwan Allah, Binto ta ta ɗan min tota ta mai samu ta ke yin gauta mai hirya ba, min ta mai sa mutum ya bada nukiyar umarsa, min ta mai sa mutum ya yi zakka bai tara uwar komai ba. Zagi na fa kake yi fa. Mm, me kawo zagi? Ni kake zagi? Me kawo zagi? Mm, mm. Ni Wallahi. Caraganya, mana? Ya, minta tu, minta tu.